ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وصار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا mai تالكي ميكومي cikakken iko. wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka cikin irin wannan lokaci mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai faƙara da malam yake cewa wa kullu ilmin da'ahu al'ibadu min ilmi al-batini lam yujad fil kitabi was sunnah فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه ما لن يكي daga cikin aƙidan ahlus sunnati jamaa da ake gane cewa mutum lallai yana bin tafarkin ahli sunnati wal jamaa shine malam ya bada ka'ida da ni da kai zamu gane wajen mu'amala da malami duk inda yake a doron ƙasa sai malin ya ce wa kullu ilmin da'ahu al-ibad dukkan ilimi wanda bayi suka raya na saninsa min ilmin batin daga ilimi na baɗi lam yujad fil kitabi was sunna wannan ilimin ba a same shi a cikin ƙur'ani ba kuma ba a same shi a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba fa huwa bid'atun wa dalalatun malam yace wannan ilimi bid'a ce kuma bata ce wala yanbaghi li adin an ya'mala bihi kuma baya halatta ga wani yayi aiki da shi wala yad'u ilayhi kuma balle yayi kira zuwa ga wannan ilimi abinda malam ya cure bayani a dunkula anan shine kamar haka akwai raddi malam yake yi wa masu aqidan batiniya asalin kuma masu aqidan batiniya sun samu tushe ne daga babban malamin su wanda ake kiransa Jahan bin Safwan as-Samarqandi shi kuma babban malamin su ya sa ya kwankwadu wannan guban daga shi ma babban malamin sa Ja'ad bin Dirham to batiniya su kuma wa'ansu gulat sun ɗara ma malaminsu ka san wani lokaci ana wuce gona da iri to shi asalin malaminsu shine wanda ya ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba shine farkon wanda ya fara kiran Allah da sunan alkadim kaga a cikin asma'ullahi husna da ke yawo a hannun mutane ana akwai sunan ne alkadimu to asalin wannan sunan Jihar bin Safwan ne farkon wanda ya fara sawa Allah wannan sunan shi ma ya yanko daga aƙidan sumuniya waɗanda ya yi munazara da su ya tattauna da su suka jefa mai shuba sai da ya kwana arba'in bai da akwai Allah ba to a nan ya kwankwaɗo wannan aƙidar shi ne farkon wanda ya fara kiran Allah da sunan al sai aka samu malamai daga baya kuma suka tasirantu da irin wa'annan kalmomi amma wannan ba sunan Allah ba ne inda ya zo a Qur'ani Allah ya kira kansa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud yace Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaysa ba'daka shay wa antal zahir falaysa fawqaka shay wa antal batin falaysa dunaka shay kaga wannan to asali jahamiya Jahan bin safwan shine wanda ya fara wannan to daga ciki akwai batiniya batiniyan nan kuma suna da rassa daga ciki akwai wanda ake kiransa hamdan bin karmat hamdan bin karmat kuwa yana daga cikin wulat na jahaniya suka ce duk abin da ka gani akwai zahiri akwai batini akwai ilmu zahir akwai ilmu batin Ilmu batin shine abin da kai a zahiri a wajen ka laifi ne amma a ni, a wajen shi malamin ba laifi ba ne su kuma suka ɗauko wa'annan sufaye sai suka ɗauko wannan aƙidar daga cikin aƙidarsu saboda haka kowane abu da ka gani yana da zahiri yana da baɗini saboda a ciki su kuma sai suka yanko wata ƙa'ida ma'asiyatul auliya afdalu min ta'ati man siwahum saban Allah da wali zai yi ya fi biyayyen da ni da kai za mu yi wa Allah saban Allah da wali zai yi ya fi biyayyen da ni da kai za mu yi wa Allah kaga kenan saboda su waliyai a wajen su sun fi annabawa daraja sun fi manzanni daraja kamar yadda busairi yake faɗi a cikin alburda maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul dunal wali matsayin annabtaka a lahira ƙasa da manzanni yake sa'annan kuma bai kai matsayin waliyi ba bi ma'ana da manzo da annabi ƙasa da waliyi suke ba su kai daraja ba to duk wannan akidar asali ga inda rassan ya fito sannan akwai 'yan ismailiya su kuma an su gulad ne daga shi'a isna ashariya su kuma su kuma nasu su ma wato yadda suka yi imani da ilmul batil saboda haka duk wani abu da ka gani suka fassara shi akasin yanda yake suka ce arkanul eh, islam nan ko kuma qawaidul islam nan guda biyar eh, shahadatani eh, zakka da sauransu suka ce duka shi ma ba zahiri bane a batini ne kawai suna ne su ma suka tashi da wannan aƙida to shine malam yake raddi ga irin wa'annan mutanen da suke da irin wannan kuduri a zuciyarsu kamar wani bawan Allah abokina ne ya ce min ya je gidan wani malami ya dan mai nasiha makwabcinsa ne duk da yake ba aƙidarsa ɗaya ba shi sufi ne malamin ya ce da ya je sai ya gan shi tare da muridansa sun zauna yana ba su labarin wani babban wali waliyin nan wai sun zo tsallaka teku da shi da ɗalibinsa sai ya juyo sai ya ce wa ɗalibin kada ka ambaci Allah ka ambaci sunana ni zan ambaci Allah ka gani ni ne tsaninka baka da direct connection da ubangiji ya ce sai suna cikin tafiya sai suka hau tekun suna tafiya a sama can sai malamin ya ji tabali taɓa-taɓa-taɓa, kafan ɗalibin ya kai kusan ƙaurinsa sai ya jiyo sai ce ka ambaci sunan Allah ko sai ce eh sai ce kaga irinta wato in ya ambaci Allah zai halaka in ya ambaci sunan shehi ba zai halaka ba ya ce kawai sai ya tsinke da lamarinsu ya ce a gabansa aka yi wannan da ya gama ma sai ya rasa to ta wanne zai fara Wannan nasiya da ya zo ai wannan tafi da bala'i to irin wannan duka yana daga cikin kudiri na cewa suna da ilmul batin in kaga malami yana da wani ilimi na boye kamar wani a nan garin Kano da azumi bayan la'asar muridansa sun zauna sai aka ganshi ya dan leko yana cin gurasa sai ya shige ciki sai wani daga cikin muridi sai ce gafa eh, ya ce jama'a kun je ga malam yana cin gurasa ko malam ya je ya sallan asham ne ya je ya yi buɗe baki ne a saudiya da ya dawo nan. duka wannan ilimi ne na ne, wato shine malam ya tsaya ya sa ya kawo wannan bayanin duk wani ilimi na ɓoye wani bawa daga cikin bayi yayi da'awar cewa yana da shi ba qur'ani ba ba sunna ba malam yace wannan bid'a ce kuma bata ce kakka Ko waye shi duk irin tsoron Allah da ya fito a fili in dai zai kawo maka irin wa'annan abubuwan to kakka saurare shi malam yace maka to wannan mutumin ko maganar da zai faɗi na irin wannan to bid'a ce bata ce a Sudan akwai wata ɗariƙa da ake kiranta balla'ami'a abinda ake nufi da balla'ami'a da burokin larabci ne wai shehinsu mabiyansa zai haɗiye su guda ɗari ranar tashin kyama zai shigar da su aljanna sai ya zaru su sai ya ƙara dawowa ya haɗiye sai ya zaru su ya fitar ya shigar da su aljanna wannan sunansu balla'ami'a sannan akwai kuma ɗariƙa rukainiya shi kuwa rukainiya matashi ne sunan shi rukaini yana daga cikin wato ɗarikar da take ci yanzu a cikin garin sudan wanda yana da mabiya sosai alƙalai da sauransu da sojoji da waye duk mabiyansa ne yana da su da yawa a ciki matashi ne a misira je kwankwaɗo wannan gubar ya zo kuma yana tafetawa mutane to shi ne ɗaya daga cikin malamanmu a nan malam ɗaya daga cikin malaman ma'anan malam Jabilu kenan lokacin yanzu yana can yana Sudan yana PhD dinsa lokacin muna jami'a yana zaune a waje anguwa na kiranta Sajara shi ya ga wata murida bi ma'ana mabiyarsa sai ce ya yi mafarki wai yana saduwa da ita shi kuma waliyi ne tunda shi waliyi ne mafarkinsa gaske ne sai ta zo ya sadu da ita kuma mata aure ce ba to tun tana ɗan kawaici tana kawaici ta kasa kawaici sai ta zo wajen shi daman da yake tana karatun Qur'ani a wajensa sai ta gaya mai fato ga abin da ke faruwa gashi wannan gashi gashi gashi har da ta kasa jurewa ta gaya wa mijinta ga abin da ke faruwa aka je ya mijin ya kai ya karansa kotu a yi nan da shi gobe a yi a jonin a yi haka dai aka wufintar da matsalar to duka dai da'awar ilmul batin ilimi na koyi dukkansu wai wani istinbati ne gurbatacce suka yi amfani da shi a qadiyar annabi Musa da Khidr cewa Allah ya ba annabi eh, Musa umarni ya je ya koyi ilimi a wajen Khidr saboda lokacin da yayi wa banu Isra'ila wa'azi suka ji wa'azin ya ratsa su da irin dalilai da annabi Musa ke kawa sai suke tambayin shi wai a duniya akwai wanda ya fi ka ilimi shi kuma annabi Musa ganin cewa ai yana karɓan wahayi ne daga Ubangiji kaga ya kamata a ce ya mai da al'amarin zuwa gawa Allah cewa babu sai Allah sai shi kuma ce a'a shi ganin cewa tunda daga wajen Ubangiji yake karɓo zantuttukansa sai ce babu sai Allah ya ladabtar da shi sai ce ka je kogin Baharaini akwai abdan min ibadina atainahu min ladunna ilma Allah ce mu muka bashi ilimin to su sai suka ce akwai wani abin da ake kira ilmul ladunni ilimi daga gare ni Sheyi zai samu ilimi ne daga gare shi shi karantansa. kansa duka wannan yana daga cikin ilmul batin saboda haka in shehi ne wani abin da yake na saban Allah kai a zahiri naka saban Allah ne amma a wajensa ba saban Allah bane saboda yana da ilmul batin kai kuma ilimin da kake da shi ilmul zahir wannan duk yana daga cikin aqidan to shine malam yace in dai ba a samun wannan matsalar ko bayanin a cikin Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fa huwa bid'atun wa dalalatun wannan maganar ko ilimin bid'a ce kuma bata ce wala yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi kuma baya halatta ga wani yayi aiki da shi wala yad'u ilaihi kuma baya halatta ga wani ya kira mutane cewa su zo su bautawa Allah da wannan ilimin saboda ilimi ne wanda yake bata zai kai mutum ya baro kamar wani ne yake cewa wai wani bawan Allah ne yana so ya haddace Qur'ani ya kasa haddace Qur'ani sai kawai ya sai fara addu'a da ya gama addu'a sai ya roki Allah yana gari na wayewa sai gashi ya haddace Qur'ani yana faɗa haka ni dai ina wajen balarabe ne na ce wannan ƙarya ne ina wajen na ce ustaz za ka ne. sai da rawanin su ya warware a ranar saboda muna ta jajin ja da shi ce ni ban yadda da wannan maganar ba kenan ya fi manzala matsayi kenan manzo ce ce ƙuri'uka? Allah ya ce wa manzala Allah sanuqri'uka fala tansa Allah ce la tuharrid bihi lisanaka bi, inna alaina جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى haka Allah ya siffanta manzon Allah yana da malami to a je wai mutum ya kwa ba wanda ya koya mai kawai haddace na ce wannan ƙarya ne kuma ba ya gagara Allah yin haka bane amma saboda Allah ya nuna wa mutane sunna ta rayuwa komai sai an koye shi annabi Musa a wajen neman ilimi yace atina gada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba mun wahala to shi bai wahala ba haka kurin sai ana ce wannan kwakwalwa ma ba zai dauka ba in ku kun yadda ni ban yadda ba fa haka na ce mai na ce in su sun yadda ni ban yadda ba kuma ba san taba yadda ba sai ce wa hadha yadullu ala anna hunaka ilmun ladunni wannan ke nuna akwai ilimin da ake kira sufa ake kira ilmun ladunni to kaga duk wanda yayi wannan malam yace baya halatta ya kira mutane zuwa ga irin wannan saboda bata ce idan kuwa mutum ya kira mutane zuwa ga bata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Hudhaifa ya siffanta akwai malaman da a bakin gabar wutar jahannama suke suna kiran mutane zuwa gare sa manzo Allah ce duk wanda ya amsa irin wa'annan mutanen za su jefa shuta. to kaga shine malam ya baka ka'ida duk malami mutum ne ɗan adam ne ka sa shi a zuciya cewa ɗan adam ne zai iya kuskure zai iya daidai kai duk lokacin da malami ke bayani abu biyu kake sauraro ka ji daga gare sa qur'ani da hadisi duk wani bayanin da ba daga qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ba sai ka ce to mal Allah saka da alkhairi amma ni ina da alamatu alaman tambaya akan wannan bayanin tunda ban samu daga Qur'ani da hadisi ba kaga duk wannan yana koya maka ladibba ne na koyan ilimi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ruwayan Imam Abu Dawud yace taraktu fikum shay'aini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitabullah wa sunnati yace na bar muku abubuwa guda biyu matukar za ku yi ruko da ita ba za ku taba bata ba har abada ba wanda zai bata in zai ruko da me Qur'an da sunna sai yace kitabullah wa sunnati Allah ce littafin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Qur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa ya ce wa manzon Allah fastamsik billazi uhiya ilayk kayi ruko da abin nan da aka yi wahayi zuwa gare ka menene qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi kaga yahdi ila rushdi shi sa Allah madaukaki yace fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim domin lalle kai kana akan tafarki miƙaƙe saboda haka qur'ani da sunna duk mutumin da ya ruko da shi ba zai taba bata ba har abada shi sa Allah ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تبس ألا يا يبيوا كمؤمني إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم آيين دي أيكو دمانزو دكسكنسو wannan manzan ya tulwa alaihim ayati yana karantar da su ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum kitaba yana koya musu qur'ani wal hikmata da sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin da kafin zuwan wannan manzon suna cikin bata bayyananne hadisin Huzaifa ya tabbatar da haka hadisin Imam ya ce ya rasu Rasulullah inna kunna fi sharrin wa jahiliyatin faja'ana Allah bi hadha alkhair ya ma'aikin Allah da muna cikin sharri da jahilci Allah ya zo mana da wannan alkhairi musulunci da mata suna yawo tsirara suna zagaye ɗakin Ka'aba suna zagaye shi tsirara cikin dare su ɗauki auduga su toshe al'auran su suna waka al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluhu ma bada minhu fala uhillu yau jikina zai bayyana ko wani barayi a ciki amma ba abin da ya bayyana ba na halatta shi bane wannan kenan sa'an nan mace idan ta kai budurwa ta cika ta kai manzanin aure budurwa za a samu samari goma kowanne yana zane da ita idan ta yi ciki ta haihu rana ta bakwai za a zo a taru a dandalin filin garin sai a samu dattijai su zauna wanda ya fi kowa tsufa a cikin dattijan nan sai ya tashi ya kalli yaron sai ya kalli samarin nan guda goma wa ya fi kama da yaron sai ce to ga babansa nan shi kenan ya zama wujinta ko kuma ita da kanta ta kalli samarin ta ga waye wani ni'ima ta ce na zaɓi wannan shi ne mijina to tsoho <laughs> to sai ya zama haka sa'an nan kuma maza su kuma za su yi tsawafi da rana ba da ta shige su wai rigan da ka saba wa Allah da shi ba a bauta wa Allah da shi sai a tuɓe zandur sai a shiga ɗakin kaba ana tsawafi da rana su mata da dare duk wannan aikin suna yi mutum idan matan shi ta haihu aka haifan mai ƴa mace saboda bakin ciki har in ya wuce cikin abokansa ba a ake mai la gashi can matan shi fata haifa ƴa mace saboda bakin ciki sai sai sai binne yarinyar da rai saboda an haifa mai ƴa mace sa'annan kuma daga cikin abin da gudun talauci mutum ana haifan mai yaro sai ya kashe shi ya ci kai yanzu gari ya yi zafi eh, kudin school fees kudin jami'a kudin haya kudin waye saboda haka an daina ma duk wa'annan abubuwan duk suna yi a wannan lokacin to a irin wannan halin ne fa Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da su daga wannan kangi da bala'i da musiba to shine kada a kuskura a kwatanta wani ilimi na boye da ilimi na musulunci wanda yake a zahiri duk wani abin da shari'a ba ta ce a yi ba to kada wani ya ce ma wai shi zuciyarsa ne ta raya mai ko kuma Allah ya masa revelation kaga wannan ya koma addinin kiristanci kenan ko ya ce ya samu revelation Allah ya bashi wayi kaza kaza to wannan babu shi a addinin musulunci saboda haka qur'ani ko sunna duk abinda ba ɗaya daga cikin biyun nan ba to ka ajiye shi kada ka yi aiki da shi sai malam ya ci gaba da magana sai ya ce wa ayyu mamra'atin wahabat nafsaha li rajulin fa innaha la tahillu lahu yu'aqabani in nala minha shay'a illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin malam sai gama da wancan bayanin yanzu za a zo zamantakewa abin da ke gudana mu'amala tsakanin namiji da mace sai ya ce wa ayyu mamra'atin duk macen da wahabat nafsaha ta kyautar da kanta li rajulin ga wani ɗa namiji fa innaha la tahillu lahu wannan matan ba ta halatta gare shi yu'aqabani in nala minha shay'an ana musu ukuba su biyun nan idan ya sadu da ita shi wannan namijin da ta ba da kanta zuwa gare shi illa bi waliyin sai da wali wa shahidai adlin da shaidu biyu adilai wa sadakin kuma da sadaki nan an shigo mu'amala ta zamantakewa na aure asali wannan bayanin da baki da mala ya dunkule hadidi ne na wanda imamu abu dawud da imamu ibn maja da imamu nasa'i da imamu tahawi da imamu darul kutni da imamu jarami da imamu hakim a cikin mustadrak duk sun rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na la nikaha illa bi waliyin babu aure ingantacce sai da waliyi haka kurin mace ba za ta ɗauki kanta ta ce ta bada kanta zuwa ga wani ɗa namiji ba shikenan a cin shikenan ta zama matarsa in an yi haka to kuma har ya kusance ta shine ma ce su biyun da ita da shi za a musu ukuba kaga an shiga hurumi wannan kuma yana ƙara maka raddi ga masu yin auren mutu'a mace ce za su haɗu su yi ittifaki tare da wani saurayi zai bata wani abu a matsayin zai sadu da ita ya yi aure da ita na awa ɗaya in ya gama saduwa da ita shi kenan kaga wannan babu shaidu sannan kuma babu me babu waliyi saboda haka auren nan bai yi ba ɗaya hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyu mamra'atin naka haddi ghairi ibni waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa in nala idan ya sadu da ita manzo Allah ce duk matar da ta aure ba tare da waliyi ba wannan auren batacce ne wannan auren batacce ne wannan auren batacce ne su uku manzo Allah ce sai ce idan shi wannan da ya aure ta din ya sadu da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya sadu da ita a wannan auren da suka yi ba tare da waliyi ba to ta ci wannan kuɗin da ya sadu da ita da shi ya bata a matsayin ne a matsayin sadaki ta ci wannan kuɗin idan aka samu sabani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarinya ce ta samu miji amma kai uba baka natsu da mijin ba ba wai dan ya bai cika sharuɗan da shari'a ta ce a bashi ba a'a kai dai personal interest kila ka ce ba ɗan garin ku bane ko ba dan kauyen ku bane ko kabila kaza ya fito saboda haka ba za ka bashi ba manzala ce to shugaba ya daura mata aure ko da ga babanta nan ina fata an gane wannan akan wannan matsalar kenan to wannan matsalar da malam ya bujiro mana da shi na farko Allah madaukaki ya ce fanki huhunna bi idni ahlihinna ku auri mata da izinin iyalansu bi ma'ana waliyinta shine wajibi ne a aure ta da izinin walito idan babu walito ba aure bane haka kuma kai saurayi baya halatta ka ga budurwa tana wucewa ta burge ka ka je ka ce salamu alaikum yan mata idan kai haka kayi haramun ita kuma in ta amsa maka wa alaikum salam dan saurayi ita ma ta yi haramun don shari'a bai baka izini ka yi magana da wata ‘ya mace ba sai ka nemi izinin waliyinta izini da ake nema na magana ne ba ba wai an baka ba salamu alaikum na ga wacce an ce ce ina nema a bani izini yi mata magana sai ce to na halatta maka ka zo gidana ka yi magana da ita in ka yi magana da ita a bayan fage ba da izinin babanta ba an yi haramun shi ya yi haramun ita ma ta yi haramun saboda shari'a bata ba da dama saurayi yi magana da wata ba sai da izinin babanta shine izinin waliyinta ga izini a wajen nema izini a wajen aure izini kuma a wajen mu'amala sauraka dole ne sai ya nemi izini idan ya nemi izini ba wai an bashi ne. lokacin da aka ba shi dama ya yi magana da ita kenan shi kuma waliyinta zai je ya yi bincike akan ɗabi'unsa mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba saboda shari'a ta ba da sharɗai guda biyar wanda idan namiji bai cika shi ba baya halatta a bashi mata sharaɗi na farko ya zama musulmi ne in ba musulmi ba ne babu aure tsakaninsu saboda Allah ce lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun mata musulmai ba sa halatta ga wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba baya halatta ya auri wacce take musulma saboda haka ko an bashi an daura a ina duk inda za a daura kai Allah sa Ka'aba za a daura wannan auren auren nan bai yi ba kuma hukuncin su zina dai kenan na biyu ya kasance yana da ɗabi'u kyawawa shine alkhuluq abin nufi da ɗabi'u kyawawa babu wanda bai da mummunan ɗabi'a babu shi amma abin da ake so kyawawan ɗabi'unsa ya rinjayi munanan ɗabi'unsa bi ma'ana 60% ko 70% ko 80% ko 90 ko 95 babu 100 babu da kyar ka samu ma 99 za a iya samun 95 za a iya samun 85 80 70 75 za a iya samun kuma 60 65 sannan za a iya samun 55 amma haka samu 50-50 ba a bashi 50-50 ba a bashi saboda 50 ɗan iska 50 ustazu ka ai bai yi ba ina fata an ne bi ma'ana munanan ɗabi'unsa da kyawawan ɗabi'unsa sun zo daidai kaga wannan ba za a bashi ba haka kuma 60-40 munanan ɗabi'unsa 60 kyawawa 40 shi ma wannan bai yi kwalifayin ba wannan a cikin hadisin nana Aisha hadisin Imam Tirmidhi wannan Imam Nasiruddin Albani ya tabbatar da hadisin kyakkyawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu duk lokacin da mutumin da ya zo neman ku da aure kuka yadda da addininsa kaga ba za ka ba dan ba ba za ka ba dan shi'a ba ka yadda da addininsa ba ka yadda da shi ba sai ce wa khuluquhu da dabi'unsa fa zawwijuhu mazala ce ku bashi biyo ku illa taf'alu in ya cika wannan kuka ki bashi fitina fitnatun fil ardi wa fasadun arid zai zama barna a duran ƙasa. fitina a duran ƙasa da barna ne girman gaske kaga nan an samu guda nawa an samu guda uku kenan na hudu ya kasance yana da aiki bi ma'ana yana da abin yi ba yana zaman kashe wando ba in ya cika wannan sharuɗan ya zama yana da abin yi abin yi da ake nufi ba lallai sai ya tara dukiya ba zai iya ciyar da ita gwargwado shine hadisin Fatimatu binti Qais da Abu Jaham da Muawiya bin Abi Sufyan suka fito suna neman ta manzo Allah ya ce shi Abu Jaham yana duka kaga dabi'a kenan ko kake aure shi amma muawiya fa su'ulukun hu la mala shi kuma talaka ne baya bai da dukiyar da zai iya ciyar da shi sai malamai suka ce to ashe kenan abin ciyarwa shi ake bukata to nan abin tambaya shine shin abin da ake nufi abin da kake ci a gidanta shi ake ce ka ciyar da ita a'a manzo Allah ce wa tut'imaha idza at'amta ka ciyar da ita idan ka ciyar da kanka bi ma'ana gwargwadon abin da kai kake da shi a matsayinka na namiji. ba abin da iyayenta ke ciyar da ita ba saboda yawanci ana rudar da mutane da wannan a cewa wai sai in baban ta famsek ne to ta bari sai famsek ya zo a wurin ta sai zama ya zo daidai da babanta kenan makamancin haka yawanci aka rudar da mata da irin wannan su zauna su ce eh dole sai an yi wannan Allah kuma ya ce askinuhunna min haisu sakantum min wujidikum Allah ce ku zaunar da mata da kuka aura inda kuka samu Wansu iyaye sai su kuskure sau da misali ya samu ya san samu ruman falo ne sai a ce shi ya ce shi yarsa ta fi karfi ta zauna a ruman falo in ta fi karfi ka ba su two bedroom din mana ka ba su kyauta mana sai ce to an fasa auren aure da yawa da mun sani a nan garin an hana shi saboda wannan wai ya kama ruma faru ya ce iya karfinsa kenan baban ya ce a fasa auren an kawo kaya ma ya ce auren da aka fasa kenan saboda haka wannan shi ne sharadi na hudu dole ya zama yana da sana'an da zai ciyar da iyalinsa na biyar shine ya zama yana da lafiya lafiya abinda ake nufi da lafiya zai iya ebe mata kewa na zamantakewa na aure saboda hadizin Anas dan Malik da Ma'qal bin Yasar wanda imamun nasai da imamu Abu Dawud da imamu Tirmidhi sun rawaito wannan hadisin da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ya zo ya same shi ya ce ya a asabtu ra'atan ta mansabin wa jamalin na samu wata mace kyakkyawa mai dangantaka walakin na halata ne amma matsalarta ba ta iya haihuwa afa a ha zan iya aurenta manzo Allah ce la ce ba za ka aure ta ba to yana so sai ya ƙara tambaya karo na biyu man Allah ce la a karo na uku da ya ƙara tambayin sai manzo Allah ce tazawwaju alwalud alwadud fa inni mukathiru bikum umam yawm alqiyamah ku auri mata masu haihuwa wanda kuke son su suna son ku saboda ni zan yi alfahari da yawan ku tashin kiyama idan yi da lafiya ina magana haihuwa ya taso ina fata an gane to saboda haka sai yana da lafiya zai iya ebe mata zamantakewa na aure in mutum bayi da lafiya aka tabbatar da bayi da lafiya to baya halatta a bashi mata saboda me innin zai zama matsala za a cutar da ita kuma za ta fada ko zina ko makamancin haka to kaga wa'annan sharuɗan guda biyar su ne ake dubawa idan mutum ya cika to sai a bashi mata in bai cika wa'annan sharuɗan ba ko kuma ya cika amma sai guda ɗaya kila bai da aiki amma kai a matsayinka na uban yarinya kana da hanyar da zaka iya nemo mai aiki sai ka nemo mai ya aure ta shikenan kaga ka cika samai na biyar din kuma an samu abin da ake so kenan to wa'annan sharuɗan su ne shari'a ta gindaya a bada nan da yawa daga cikin samari a yau sai iyaye sai kun dinga kwaban ƴaƴanku mata ana kawo mana matsaloli da dama na zamantakewa na aure kafin aure saurayi sai zo ya bada kuɗi a gidan yarinya an riga an bada sadaki sai a ce ai ta zama matarsa ya fita da ita nan gobe an jima ya fita da ita can shikenan kafin ka ankare sai ya yaudare ta ya kwana da ita sai bayan kwana biyu sai ta da wani rigima sai ce ya fa ita kuma ba za ta iya fitowa ta gaya muku ga ba abin da ya da ita ba iyakacin an zo tafsiri da azumi su zo su dame mu ni musamman ma personally dukan zo su kawo min irin wa'annan matsalolin baya irguwa ya yaudare ta karshe ya ya kwana da ita kuma ya ce baya yi ita kuma ba za ta iya gaya wa iyayenta ga abin da ya yi ba saboda dole sai an dinga kwaban su dan an ba da sadaki baya sa ta zama matarsa in ya mutu za ta gaje shi to me yasa ba a ce ta dinga fita da shi har sai an ɗaura wannan auren saboda da yawa sun yaudari ɗan mata da wannan akwai wanda ma an san su da irin wannan ɗabi'u sai ya zo nan gidan ya bada in ya samu ya kwanta da ita sai ya ce ya fasa sai ya je can haka zai dinga yi samari ne suna da hanyoyi da dama na yaudaran 'yan mata saboda haka duk saɗin da zai yi da ita ya yi da ita a falon babanta shikenan kada a kuskura a bai shi ya fita da ita ko ta fita ta je ta same shi a waje saboda wani lokaci sukan yaudare su da irin wannan ai ta zama matan shi da sauransu wani ma za ka ji an ce sun yi sadu kuma amma an yi auren yanzu ya hukuncin auren ka ga wannan dole sai ta yi istibra'i istibra'i kuwa malikiya a maza ba ta malikiya zai ta wata uku bi ma'ana asalin ma'anar istibra'i barranta mahaifanta daga ɗaukan ɗa abin da ya tabbata a ruwayin imamu abu dawud jini ɗaya ne idan ta yi jini ɗaya ya tabbata kenan ba ta da ciki sannan sai a ɗaura auren dan baya halatta saurayi ya sadu da mace a yanzu bayan sati biyu kuma a ɗaura auren su kuma 'yan mata su kuma suna yaudaran kansu wani lokaci tana da wani saurayi su wanda take mutuwan son shi amma Allah bai kaddara za ta aure shi ba sai sun bari wai sura sati daya aurenta sai ta je wajen shi ta bashi ta bari ya kwana da ita duk ƴan mata suna irin wannan sai azumi ya go ga su ta kawo tambayoyi da ke da alaka da irin wannan kaga iyaye dole sai an dinga kwaban yara akan irin wannan saboda wani lokaci samari saurayi ne zai zo ya mata zakin baki ya yaudare ta eh matan ba da kwaɗayin tabbas amma iyaye dole sai an dinga kwaɓan yara wani lokaci mukan manta wani abu sai a ce wai ai mace ce ba ta buƙatar wani abu sai dai mahaifiyarta a'a ai mahaifiyarta mace ce tunaninta ba iri ɗaya bane da naka kai namiji akwai lokacin da zaka zaunar da ita kai mata wa'azi a matsayinka na uba ka nuna mata wa'ansu abubuwa saboda kai ne kake cuɗanya da mutane a waje ita uwa a gida take akwai abubuwan da ka sani uwa ba za ta taba sanin sa ba ka zaunar da ita ka wayan mata da kai ba wai abin nan bane sai a ce kawaici ba in an yi wannan zai zama mutum kaman bayi da kunya da makamancin haka addini yana da muhimmanci ka wayan mata da kai a wannan fannin saboda samari sukan yaudari yan mata da irin wannan daga baya sai a dawo ana tambaya wanzu ma a yi ciki kuma ta ɓoye ta ki gaya wa iyayen dan ni akwai matsalar da aka kawo min wallahi da muka fara bincika sai sai da suka haifi ƴaƴa guda goma sha ɗaya dukkan su kuma hukuncin zina ne ya aka yi haka to malam ai abin ne me yasa ta farko ba ku yi tambaya ba wallahi ma sai abu ya riga ya taɗe ƴaƴa goma sha ɗaya na ce babu auren nan kuma ba aure ba ne to malam ya ba ta yi da ƴaƴan na ce ta zubar mana lokacin da abin nan kuka san cewa abin ya faru me yasa ba ku yi tambaya ba sai yanzu za ku ce ya za a yi da ƴaƴan shari'a in dai kina son zama lafiya gobe kiyama ki riski ubangijin ki salan alin ga abin da shari'a ya tsara in kuma son ki za ki ba a matsayin ki na ƴa mace to gashi sai aka yi malam na ce malama abin takaici ne lokacin da ya kamata su yi tambaya da matsaloli ba za a yi ba sai abu ya kwaɗe sai su zo su ta neman fatawa to irin wa'annan suna da yawa a cikin al'umma kaga sakaci da ake yi da kyalewa cewa ai ya riga ya biya sadakinta waye waye za su fita a'a bai zama matarsa ba ta zama matarsa ba kuma bai zama mijinta ba dole sai an daura aure babban rukuni a aure shine siga da mahal siga shine na baka na karba mahal shine matar da mijin in babu su ba aure to kaga wa'annan su ne rukuni to sai aka wasu da yawa suna ɗaukan cewa wai sadaki shine aure saboda haka in ya ba da sadaki ai ta zama matarsa za a fita inda ake so za a tafi inda ake so karshen ta kuma sai ka ga sun kare da zana. dan akwai wanda aka yaka ni sai da na tambaye ta ta ce to yanzu yaki ki yadda su yi aure kawai da na fito mata na ke yayi zana da ke ne sai ta yi shuru ta ce e sai na ce so nawa ta ce ba iyaka sai na ce irin wannan mutumin kike tsammanin zai aure ki shi wawa ne zai aure ki sai ta yi shuru ai na ga abokai na sun yi haka kawaye na sun yi haka kuma they got married sai na ce sannu ma gufa to irin wannan za ga da yawa a cikin al'umma ana yaudarar yan mata da sunan shi dole iyaye sai an dinga tsawatarwa mata musamman 'yan mata yawanci suna kwaɗayin za su yi aure da sauransu wani ma a fili zai fito zai ce shi zai ya sadu da ita to ka ga uba idan baka sakan ma jiki ba irin waɗannan matsalolin sai ka in ta samu wrong person sai ba ta wrong advice da akwai wanda ta turo ta ce wani ne ya ce mata shi ba zai aure ta ba sai ya ɗanɗana ta kuma ma yana da mata sai na ce ƙarya ne mazinaci ne kake aure shi kuma yana so yin zina da ke ne yana zina da ke zai gudu ba zai ba ki ƙara ganin shi ba ta ce malam ya za a in gane sai na ce ki ce mai babanki ya ce ya turo tana gaya mai babanta ya ce ta turo ya turo kawai sai ya zunguro mata tashi shi fa yanzu ba yanzu zai aure ba sai nan da shekara uku kuma amma shi yanzu yana ce mata ta bari ya sadu da ita sannan zai aure ta sai ta kira ta ce malam na yadda duk duniya ba da masoyi irin ka na gode Allah saka da akai shikenan suka rabu to irin wannan iyaye dole sai kun dan dinga kwaban ƴaƴanku akwai an san matsalolin da suna bukata a waya musu da kai in aka ki wayar musu da kai aka ce sai iyaye mata ba kowane abu bane mace ta sani akwai abubuwan da bata sani ba na cuɗanya sharrin ɗa namiji ba kowane mace ta sani ba kai namiji kai ne ka san irin samari da yadda suke yaudarar yan mata Allah sa mu dace to saboda haka dole sai an samu shaidu an samu wali in ba haka ba babu wannan auren mace ba za ta ɗauki kanta ta ce ta kyautar ba da kanta idan ta yi da ita da wannan mutumin za a musu hukuma saboda zina yana daga cikin abin da ke ɓata zuriya yake bata zabiya shi yasa shari'a ta haramta shi da Allah ya tashi magana akan zina bai ce la taf'alu zina ba sai ce wala taqrabu zina kada ku kusance shi duk wani hanya da zai kai ga zina shari'a ta toshe me yasa saboda barnan da yake jawowa na farko babu gado kuma ba ɗansa bane shi dai zai gaji babarsa amma shi uban ko da kwafi ne babu gado tsakaninsu shi sa imamun eh, eh, a cikin rahabiya imamun rahabiya ya buɗe babi musamman ya ce babu mawani al'irs babin da ke hana gado sai ce wa yamna'u shaksa min almirasi wahidatun min ilalin talafi Rikun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaysa shakku kal yaqin kafin wannan babin babin farko sai ce babu asbabul miras sai ce asbabul mirasil wara talata كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاه وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب yace dalilin da sa ake gado guda uku ne kowanne ubangiji ya ba shi gado sai ce wahiya nikahun na farko aure aure yana sa uba ya gaji ɗansa ɗa ya gaji ubansa in babu aure hanyar da aka samu wannan yaron hanyar zina ba za a ba zai gaji wannan mutumin ba shi ma ba zai gaji wannan dan ba amma zai gaji babansa. saboda mace ita ce take buɗe baban zina shi za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma taraktu ba'di fitna hiya abaru 'ala rijali min nisai a bayana ban bar wata fitinan da ke cutar da ɗa namiji kamar mata ba to shi yasa dole sai an yi taka yana daga cikin alamatu sa'a as-sughra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aure zai yi wahala zai yi wahala daga cikin alamomin tashin kiyama aure zai zo yi wahala yace idan kuma ya sauka har zuwa ranar tashin kiyama ba zai ƙara dagawa ba kaga yanzu muna cikin wannan zamanin ga budurwa ga saurayi kowanne na son yin aure amma me ita budurwa tana da test sai an bata kaza sai an mata kaza sai an mata kaza shi ma saurayi zai ce kai sai ya samu duplex sai yayi kaza sai ya hajja mota sai yayi waye tukunna zai aure tunda baban shi shi ma lokacin da ya aure mahaifiyarsa haka ya tara kafin ya aure ta sai ce shi ma duk sai ya tara wa'annan abubuwan ga sauran yana son aure ga budurwa tana son aure dukkan su kuma an kai shekarun aure to kuma babu abin da za a yi auren me zai faru sai zanace zanace shine bala'in kuma su matan ba a yi kokari an dasa musu tsoron Allah a zuciya ba saboda haka yanzu nan in ta shiga kwana sai ta saki jikinta Allah sa mu dace saboda haka wannan shine malam ya kawo mana ishara a kan cewa baya yiwuwa sai da wali sai da shaidu adilai nan sai da sadaki idan ya tabbata to kenan sai zama ta zama matarsa in ko ba haka ba hukuncin zina ne ke kansu Allah ya tsare mu saboda haka anan zamu kwana idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina gani ba zaura ce ba budurwa ba ce eh ta yi ridda ne ok ridda hukuncin ridda to yi daman man baddala dinahu faqtuluhu haka manzo zala ce duk wanda ya canza addini ku kashe shi siyanatan lidin don kare addinin musulunci eh ya ba hukuncin kisa ba ne hukuncin da za a mata hukuncin bulala ne eh to ai kaga mafi aksari daman akan amfani da wannan dama don bata musulunci ko musulmi amma duk wanda ya san gaskiya ya san gaskiya kawai sai dai ne a ci gaba da wayarwa da mutane kai amma addinin musulunci babu addinin da ya kai shi adalci a duran kasa ina fata ka gane to sai dai kawai dama ake nema sai a bata musuluncin da kuma musulmin kuma wa ke ba da damar musulmin ne ke ba da dama a ɓata musulunci saboda ɗabi'unmu a matsayinmu na musulmi yau ya saba abin da musulunci ya karantar da ko ba haka ba a wajen yaƙi saboda fa'i saboda girman da musulunci ya ba ya mace mazala ce la taqtulu waladan wala taqta'u shajara wala imra'atan kada ku kashe yaro kada ku yanke bishiya kada ku kashe mace wala ta tahdimu baitan kai hatta wajen eh, coci ma in ana yaki manzala ce ka a taba shi kaga wannan in an tashi magana ta ce ah, amma musulunci yana koyar da terrorism ne waye waye waye amma sai kaga wanda ba musulmi ba zai yi wa musulmi irin wannan kisan ginnan ba laifi ba ne. yanzu mutane nawa ake ta kashewa ina fata ka gane mutane nawa ake ta kashewa a garin Maiduguri tun daga wannan ranar zuwa yau kaji an yi magana mata nawa aka sace a Jos lokacin yalwan shaddan ka taba ji an kururuta shi a duniya to yanzu da aka kwashe guda nawa sai zama chapter of the day ko ba ka bane dan a nuna maka cewa musulmi ba yi da kima ba yi da daraja laifin wa laifinmu Allah samu dace na'am eh eh eh kiyasi ne suka yi eh eh duk da haka abinda hadisi ya zo ingantacce a kai shine jini ɗaya kaga ko ba za a ajiye hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam ayi magana da maganin wani malami ba imam malik ya ce idza sah al hadith fa huwa mazhabi in ka samu hadisi to sai ka ajiye wannan nadir ne ɗaiɗaiku ne amma ɗabi'ar mafi galibin mata ba sa wannan wannan ba daman nadir la yuqas wa'anda exceptional din nan ba a kawo su a cikin abin nan dama ana maganin majority ne ka fahimta yawa Allah samu dace eh zai yi wuya budurwa budurwa ce fa budurwa ce fa zai yi wuya ai ai system ta bai taɓa ɗauka ba saboda haka dama asali ba zai zo fallopian tube ba ne infertilization zai taking place ga ga egg ta ko in aka samu metin zai zo fallopian tube ya tsaya na neman fertilization to take place to ya za ya hakan ya tabbata mace ce bata taba samun system ɗinta bai taba ɗaukan abin da ba zai yi wuya saboda duk abin nan ɗinta sai ya canza saboda ba ɗabi'a ta bane wacce ta saba daban take eh na. eh na'am eh <laughs> waliyi shine wanda yake mahaifin yarinya mace ko kuma wanta ko kaninta uwansu ɗaya ko ubansu ɗaya sa'annan shi kuma mahaifinta in baya nan akwai yayyinsa kaga akwai waliyi na nesa akwai waliyi na kusa ina fata ka gane wa'annan su ne ake nufi da waliyai wa'anda maharramanta ne ba za su iya auranta ba kuma su ne kadai za su ba da ita matukar suna da rai a doron kasa <laughs> waliyin nan da ake magana ka zo daga ƙarshe ne shi sa katar tada wannan maganar da muke ba su wannan waliyan da ake cewa wa'annan na sufaye ne da suke cewa sun fi annabawa daraja da sauransu wannan bai da asali bai da tushe a musulunci eh amin na'am e e e e e e shi ma laifi ne haramu ne uwa ba ta da iko ta ba da dama a yi magana da ɗiya uba ne ke da wannan ikon shi Allah ya ba wannan hakkin saboda haka shi ma saurayin baya halatta ya je wajen mamar ya ce yana neman izini uba ne ke da wannan hakkin ko kuma wa idan tana hannunsa to idan ya tura sai a je a samu uban ba shi uwar ba in uban ya ce bai yadda ba in ya je ko da ta waya ne ce hello ya yi da za a rubuta mai haramun in dai uban ya ce bai yadda ba ya yi haramun kuma irin wannan abubuwan da yawa samari suna yin sa ana ɗaukansa a matsayin al'ada ba laifi ba ne laifi ne a wajen Allah laifi ne kuma babba yana daga cikin irin zunub ba ya halatta kai magana da ya mace sai da izinin babanta ai hanyar toshe zina nan ai in ba ka da yawa sai ya zo kafin ta an kare ma ya gama lalacewa da ita zai gudu ya kyale ta ya zo ya aure ni sai ta kuka duk samari suna wa ƴan mata wannan abu kaga kai in dai da gaske ne ya ci kaɗa yana son aure da gaske auren yake so me ina dai fim ya zo ya same ka in da gaske ne to naka ka gaji yawanci zai ce kamu ne in the next four years after my degree I'm going to marry her waye waye duk plan ɗin kenan to ita idan ta ce wa ya ce magana da ita ina so ka gani. shi da ya magana da ita ya yi laifi ita ma da ta amsa shi ta yi laifi a wajen Allah abinda shari'a ta bata ka'idar idan saurayi ya zo salamu alaikum wa alaikum salam da Allah ina bana magana da saurayi ka je gidan mu can sai ta kara gaba wallahi za ta yi daraja ina gani in dai ba Allah Allah sai dai Allah bai kaddara ba zai ce ya samu mata kuwa dan wannan yarinyar matan aure ce dan ya san cewa kamilan ce tana da natsuwa to ƴan matan ba za su yi ba za su ce ai yanzu ma ƴan matan idan baban ya biyu saurayi ya biyu ta nan babanta kai luzin dinta za ta ce inda babana ne zai aure na ba shi ke nan baka zo ka je ka yawo ba haka za ka ci suna yi su suna ganin cewa a wai an ba da su ne ga dole sai an wayar musu da kai su ma a nuna musu cewa ba ga yadda shari'a ta ce yana fata an gane kuskuren da ake yi kenan kuma rashin nunawa ga iyayen ne yake kawo irin waɗannan matsalolin sai a ce ai mata ne a basu su ta yi sai kafin ka sani sun ɓata abin na'am zan zo kanka na'am wa alaikum assalam eh na'am eh sai ta yi ibada ne ibada ne kariyar nan da ta yi ta sani ya shiga mutane nawa suka gama shan pills kuma yaro ya buzo da dan dunkular nanu yana ana buɗe sai ga drop din da aka bata ta sha eh eh a'a kai ta binta har ta je gidansu shi ne gaske magana ga hadisi nan hadisin jabir bin abdullah ya ce na zo wuce a garin madina na ga baiwa ya ce fata khabbatu khalfal ashjar ya ce na dinga koyewa a bayan bishiya ina tana tafiya ina binta ina kallo har ina fata an gane saboda aka ka bice ka san wajen in dai da gaske ne wanda yana nuna maka sanin daraja da kima na ya mace eh eh shi ma wannan ba ba 100% bane kaga wannan ya tana min da wata matsala kuma da yanzu ake fuskanta musamman mata yanzu business din tsakanin Kaduna ne da Abuja dan har kira na aka aka min tambaya wannan a zakarin da namiji da ake sayarwa na roba wata mata ta ce suna siya a UK wani lokaci kuma America za su siyo bai fita kashi 300 ko 350 na Nigerian money ba in ta zo nan business din tsakanin Kaduna ne da Abuja tana nekin din 3 million akan wannan abin asalinsa akwai manual akwai auto manual auto din sa ya rabu kashi biyu akwai wanda ake amfani da electric akwai wanda ake amfani da battery sai a sa vibrate suna kiran shi vibrator haka suke kiran shi suka ce min suka ce yawanci matan mawadata a garin Kaduna da Abuja is common akwai mutumin da aka bashi kwali ne aka ce mai ya kayo wa matar abokin shi na nan Kaduna daga Abuja sai aje a gefe shi yana tunanin ba komai bane sai ruwa ya gangaro ya taba wajen wata ya gama abin da zai sai ce mai gadi da Allah dauko wannan kwalin ka zo ka samu a mota mai gadi na dagawa sai zur zakari size by size ya fito sai haka shuru mai gadi ya yi shuru shi kuma sai ya fara inna lillahi to ka gaba abin da zai gaya mai gadin sa mai gadin sa ya gane ya dinga fada ya dinga fada ya dinga fada daga yau ya daina karban wani sako waye waye tsakanin Kaduna da Abuja wannan is common yan mata na yi matan aure ma na yi wai mazajen su tunda ba su da lokacin da za su biya musu bukata da ta je ta yi zina gara ta ɗauko wannan vibrator ɗin ta gama sai ta mai da shi size by size suke siya wannan fitinan da ke ciki kenan Allah ya sa mu dace wa alaikum salam na eh eh wannan ai haramun ne wannan haramun ne kaga irin wannan duk kuskure ne ake yi kuskure ne kaga wato wallahi idan kuna jin matsalolin da ke faruwa a yau fitintunin nan da muke fuskanta ma ka san cewa Allah ma na ragi mana wannan wannan laifi ne babba a nan garin akwai matar da ta kawo min matsala wani mata ce ta mamanyanta ta ce tana da wani daduro da ke zane da ita a wani gari suka daɗe suka rabu suka dawo nan to yanzu mutumin ya yi kuɗi a lokacin da suke wannan zinan ya mata ciki yarinya sai ta samu ciki kuma tana gidan mijinta ne ya zama mace yarinya ta zama budurwa yanzu da ya zo sai haɗu da yarinyan ya ce to love ɗin da yake da shi adoration ɗin da yake da shi ga maman wai zai yi flying ya yi bashin Into ha yanzu yar a bashi yar mamar wai sai ta ɗauki yar ta bashi yar wanda ya na da ita ba kenan ya aura to yanzu saboda yana da kuɗi ta bashi wannan yar ya aura to yanzu abin ya dame ta sai ta dawo ana min tambaya yanzu ya za yi to irin wannan kwamata nan suna cikin al'umma da yawa suna cikin al'umma da yawa to abubuwa wani lokaci ma in ka ce za ka fito da shi kazantan ya yi yawa to irin wannan musibar da muke ciki kana tunanin haka kurin Allah ya kyale mu muka kasa fita daga ciki irin barnan da mutane ke yi ai ba baya misaltuwa wani abubuwa ba za ka iya faɗi ba ne wani ma zai ce ina kake jin wa'annan abubuwa na'am wa'annan suna da yawa suna da yawa ba laifi ba ne ba laifi ba ne su da suka iyaye ne suke kawowa cewa a nemo musu miji kuma daman ai ba laifi ba ne uba ya nemo wa yarsa miji sai da umar ya yi wa hafsa haka ya zo ya samu sai na bakar ce ka aure hafsa sai na bakar ya shiru kuma dalilin da ya sa sai na bakar ya shiru suna tafiya tare da manzala wata rana sai ya tambayanta wannan wace ce oh, ai hafsa ce kaza kaza kaza ce to yana bakar ce ban oh, ce manzo Allah na santa sai ta shi shuru sai ta mu sai na Uthman ya ce ka aure mana hafsa kaza kaza sai ce a ni dai yanzu ba ni da bukatan aure sai ce kaga bayanin nan da kai na fi jin daɗi akan sai na bakar da ya mun shuru daga baya manzo Allah zo ya fadi yace ce na santa ya aure ta sai sai na bakar ya kira shi yace ce dalilin da yasa ka ji na ce Na ke maka magana kenan saboda na fahimci manzo Allah na santa kuma ba zai yiwu ba bayan ni na san manzo Allah na santa in ce maka ina so shi yasa ka ji na yi shiru sai na Umar ya ce mai ai ka fi bani haushi akan na Usman tunda ya gaya min gaskiya kai ka mun shiru ba laifi bane in ka ga mutumin kirki ka yadda da addininsa yana da gwargwadon sana'an da zai iya ciyar da ita ba laifi bane dan ka ce ya zo ya aure ɗanka saboda ka san cewa in dai mutumin kirki ne ba zai wulakanta ta ba shine gaskiyar magana Allah samu dace wa alaikum salam malak magana kan auratayya ko zamantakewa maza da mata eh a halin musamman a yau da muke ciki na'am ya yi muni da yawa eh daga cikin abubuwan da yake kawo tuntuni yanzu tsakanin dan mata da samari eh eh waya din nan eh ai akwai wannan bandan da ake shuka da waya ba Ba ta da. Suwa ke sayan musu uba ne zai suyo mata sophisticated a suyo mata iphone an suyo mata waye an siyo saboda tana da access direct za ta shiga bibi ta yi pingin cikin dare sai daga jin suna murmushi kamar burgaye a cikin gida me suke yi pingin suke yi da samarin su duk wannan iyaye ne za su yi wannan su yi kokari su abin nan su yi kokari su dace 'ya'yansu ba sa yi. malam wajen magana Eh. sakin hmm. zamani ne dai na yanzu ya canza amma ko 80 sai ba zan manta ba an zo neman yayyin mu aure a gida da mu ake zuwa taɗi a cikin gida a ce baba ba ka yi magana ba da mu ake taɗin to yanzu ba a lungu angul 360 ko angul 90 ko a mota ta sha tinted ba za ka ji komai ba kuma iyaye suna kallo sai a ce tana tadi so nawa za mu zo wucewa anan za ka ga saurayi da budurwa a kofar gida a cikin mota ta kwanta a kirjinsa ana ruwa su iyayen na cikin gida ita kuma tana cikin mota tare da saurayi ba irguwa kuskuren da iyaye ke yi kenan waya ce yayi in ba haka ba ya za a aure ta waye waye in ka fara magana sai a ce ka cika tsananta magana Allah sa dace kada mu tsananta Allah samu dace kai ne na ƙarshe ya kamata test ɗin da ake yi ba na lafiya ba na HIV da sauransu ya kamata maza da yawa sun dade suna cutar da matansu yana da AIDS zai zo ya aure ta ya jefa mata AIDS baiwar Allah tana nan cikin abin nan kawai ya mutu ya batta da ita da irin wannan da yawa mata akwai waɗannan cases saboda haka ba laifi bane idan an yi haka Hannan blood abin nan ba laifi bane idan an yi haka saboda mafi aksari samari a yau suna irin wa'annan abubuwan 'yan matan masu ma kansu suna yin irin wannan to kaga daga wajen ne ake iya ganewa gashi in tana da shi kaga Allah ma ya huta shi ka ka huta balle ka je ka kamu da abin nan yana fata an gane to da yawa ana irin wannan dole a saboda yanayin gurɓacewan samari da 'yan mata a yau sai kaga saurayi ne zai buɗe baki ya ce shi bai da a duniya akwai vajin ba saboda abubuwan da yake yi yana ganin duk 'yan mata haka suke saboda haka dole ne a yi takatsantsan a wayar da samari kai su je islamiyya ba wai don kana ka biya mai yana zuwa jami'a shi kenan ba zai je islamiyya ba ya ka tabbatar ɗanka na zuwa karatu saboda daga nan ne zai ɗan dinga jin abin da zai samu tsoron Allah a zuciya in ba haka ba sai ka ga yara sun lalace abubuwa da ba ba kyautuwa a faɗi da makamancin haka yadda iyaye suke kyalewa ko sakaci da sauransu daga nan kafin ka sani yarinyanka ta lalace ko ɗanka ya lalata yarinyar mutane babu ma kamar makwabta ai makwabta ne za su shigo sita, ta harkoki da yawa Allah sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad ولا ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء الغرباء الفقراء المساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.